Daga birnin Washington DC, sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 60, 25 da kuma 19. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar, za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 200.5. Sauran gidajen rediyo sun hada da amfani, sarauniya, fara'a, FM Nomad, Dalal FM da kuma niyya a birnin Kwanni. Za a kuma iya sauraron mu ta Alpha Radio da ke kumasi na ƙasar Ghana. Baya ga haka, muna nan ko da yaushe a shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum. barka mu da wannan lokaci yau Juma'a 25 ga watan Janairun shekara 2019. Amina Buhari auna ce tare da Zahra Aminu Fage da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. A cikin shirinmu na yanzu za ku ji cewa shugaban Najeriya ya dakatar da babban mai shari'ar ƙasar Walter Onogen daga mukaminsa. Ko shugaban na Najeriya na da ikon yin hakan? Eh, idan hali ya kama. domin shugaban kasa shine chief security officer na najeriya gaba gida. a jihar zamfara kuwa bangarorin da ke takaddama da juna kan takarar gwamna karkashin jam'iyyar apc na ci gaba da tsokaci kan wasu hukunci da wasu kotuna suka yanke masu karo da juna kotu da take zama a cikin garin gusau ta yi hukunci na son zuciyanta yadda ta ga dama matakin farko ya nuna cewar wannan magana da muka kai kotu an tabbatar mana da ita kuma haka take. Sannan kamar kowace ranar Juma'a layi a buɗe yake domin ku kira ku bayyana ra'ayinku kan batutuwan da suka ci muku tuwo a ƙwarya. Lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. kada a manta sai an saka alamar ƙari wato plus sai a jero lambar amma da farko bari mu ji yadda duniyar ta yi ne. masu sauraro barkanmu da wannan dare. Shugaban Amurka Donald Trump da 'yan majalisar wakilai na tarayya sun cimma yarjejeniya ta sake buɗe ma'aikatan gwamnati tarayya na tsawon makonni uku Trump ya sanar da haka a fadarsa ta White House a yammacin yau nan Juma'a. Thank you very much, my fellow Americans. I am very proud to announce today that we have reached a deal to end the shutdown and reopen the federal government. Mun cimma jituwa ta kawo ƙarshen rufe ma'aikatan gwamnati da kuma sake buɗe harkokin gwamnatin tarayya. abin da trump ya gaya wa manema labarai kenan a lambun rose garden na fadar white house an kawo ƙarshen rufe wasu daga cikin ma'aikatan gwamnatin tarayya amurka wanda za a buɗe su aƙalla na tsawon makonni uku wato gwargwadon adadin kuɗin da za a tanadar don tafi da su wannan yarjejeniyar wadda za ta kai a samar da kuɗin tafi da gwamnati har zuwa ranar 15 ga watan fabrairu ba ta hada da samar da kuɗin gina katangar da ake takaddama a kai ba wadda a baya trump ya dage a kai shugaban amurka ya ce za a kafa wani kwamiti bai ɗaya na jam'iyyu biyu wanda zai yi nazarin halin da ake ciki game da tsaro a kan iyaka to amma saɓanin yadda aka ce a baya shi baya buƙatar katanga a tsaron kan iyakar amurka da mexico ba mu buƙatar babbar katangar kankare mai tsawon kilomita 200 daga wannan tsegun zuwa wannan ba ma taɓa shirin yin haka ba a cewar trump amurka da burtaniya sun ce za su hana bizan shiga ƙasashensu baya ga wasu matakai da za su ɗauka kan duk wanda ya yi yunkurin tayar da zaune tsaye don yin karkata sakamakon zaben najeriya daga ofishin jakadancinsa abuja Ƙasashen biyu suka nuna goyon baya sosai ga zaɓe mai inganci, adalci da lumana a Najeriya. Za a gudanar da zaben shugaban Najeriya ne ranar sha shida ga watan Fabrairu, daga bisani kuma a gudanar da zaɓukan matakan jiha ranar biyu ga watan Maris. A wata sanarwa da aka fitar ranar Alhamis, kasashen sun bayyana cewa suna buƙatar mutanen Najeriya su samu damar zaɓar shugabanni cikin kwanciyar hankali ba tare da kalaman tsana ko rashin tsaro ba. Haka zalika ofishin jakadancin Amurka musamman ya ce gwamnatin Amurka na goyon bayan zaben gaskiya mai adalci da kuma wanda aka yi cikin kwanciyar hankali sannan ba ta da wani gwani tsakanin 'yan takara ko jam'iyyu a zaben na Najeriya. an bayar da belin wani tsohon mai ba da shawara ma shugaban amurka donald trump kan harkokin yakin neman zaɓe mai suna roger stone kan kuɗi dala dubu ɗari biyu da hamsin a yau ɗinnan juma'a 'yan sa'o'i bayan da aka kama shi kan wasu manyan zarge-zarge da aka bankaɗo a ciki bincike na musamman da ake yi kan katsalandan ɗin rasha a zaben shekarar 2016 da yake fitowa daga kotu yau dinnan juma'a stone ya gaya wa manema labarai cewa kage aka yi masa ba zan amsa wani laifi game da waɗannan zarge-zarge ba zan kare kaina a kotu na yi imanin cewa wannan binciken ba wani abu ba ne illa bita da kullun siyasa a cewar stone ɗin yana mai jaddada biyayyarsa ga shugaba trump jami'an hukumar bincike ta fbi sun damƙe stone da safiyar yau dinnan juma'a a jihar florida ta kudu maso gabashin kasar bayan da masu taya alkali yanke hukunci suka same shi da laifin ƙarya. Fage ce ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To rahotanni daga Najeriya na cewa shugaba Muhammadu Buhari ya dakatar da babban mai shari'ar kasar Walter Onogen daga aikinsa tare da nada wani sabon babban jojin domin maye gurbinsa. Ana dai tuhumar Onogen ne da laifin kin bayyana cikakkun kadarorinsa. Dangane da haka, wakilinmu sale shehu ashaka ya tambayi masanin shari'a barista modibo bakari matsayin wannan mataki da shugaba buhari ya ɗauka idan aka samu irin wannan da dakatarwa na ɗaya akan tuhumar da ake masa yana fuskantar shari'a a gaban code of conduct tribunal wato wanda aka kafa gargashin abin da ake kira schedule 5 ko 5 schedule na tsarin mulkin najeriya to idan ana zargi mutum iri wannan sai ka ita code of conduct tribunal kuma ita ma bangare ne na judiciary wato na bangaren shari'a ne wanda shi chief justice inda kansa kuma yake shugabanta a najeriya to kaga yana iya yiwuwa a idan yana kan kujera na ƙasa da shi ba zai iya yin hukunci a kansa ba sannan kuma a san shi abin da ake nan zargi ne a sashi na 36 na tsarin mulkin najeriya idan ana zargi mutum da laifi ba fa yanke hukunci a shari'a ba to ana ɗaukansa har yanzu bai da laifi sai lokacin da sabanin haka ya tabbata a kansa dalilin haka dakatar da aka yi ba don an yanke shari'a ne a kansa ba to ganin amma yanzu a takaice kana ganin shugaba a doka shugaban kasa yana da ƙarfin ikon daukan irin wannan mataki eh, idan hali ya kama domin shugaban ƙasa shine chief security officer na, na, na najeriya gaba kida wanda a gargashin tsarin mulkin najeriya ya rantse akan zai kiyaye doka to a sashin da ya kafa ofishin shugaban kasa wato sashi na 130 na tsarin mulkin najeriya ya ba shi iko ya tabbatar abun da zai tabbatar da oda da doka da zaman lafiya a kasa da kuma wanzuwar ita shari'a wato rule of law a kasa in har ya zamana ba za a yi wannan shari'a ba sai an dakatar da shi kuma dakatar wanda aka yi kamar kusan cewa ya ɗan tafi ko ya zauna ka hutu ko wani abu to na ɗaya kenan na biyu akwai wanda suke cewa wanda code of conduct tribunal din wannan kotu na ƙararraki irin wannan din kamar ta ba da umarni ya dakata daga mukamirsa sai lokacin da aka gama wannan to in har akwai wannan umarnin to wannan kama babu wata ta baba shugaban ƙasan ba sai an yi wato ta'awili an nemi bayani ba to amma yanzu ganin cewa an ce an dakatar da shi ne kamar yadda ka ce kai ma idan aka gama bincike aka samu ba shi da laifi to menene za ta kasance makomarsa a to ai bincike an riga an gama yanzu idan aka gama shari'a don bincike aka tabbatar a wato code of conduct beru wanda aka kafa a gargashin tat schedule na tsarin mulkin najeriya an riga an samu bayanai da ake bukata shine an gama bincike yanzu yanke shari'a ko kuma aje a tantancewa a nan bincike ko sakamakon binciken ne a gaban shari'a idan aka tabbatar an wanke shi bai da laifi ko ma akan kujerarsa zai yi kamar yadda na gaya maka dama ba a dauke shi yana da laifin ba kamar wasu alkalai ma haka ya taba faruwa da su a shari'un da suka gabata na kuma wannan kotun na kotun koli na ƙasa to ganin idan aka karshe aka tabbatar da cewa bayan an gama shari'a ba shi da laifi to shi wanda kuma yanzu aka dora menene zai kasance makomasa ah, dama shi shine na biyu wato shine a tsarin mulkin najeriya idan wani abu ya faru da chief jojin ko eh, shugaban shari'a na najeriya gaba daya wanda da senior judge kenan ake cewa wanda ya fi ah, girma daga cikinsu ku shine wanda yake dama na biyu a jerin mukamai na waɗannan alkalai kenan da suke ciki to shi ne zai rike mukamin ko da rashin lafiya ko tafiya ko hutu ya tafi ko kuma irin wannan in ya faru to dama ko kuma ya yi ritaya ba a naɗa wani ba to wannan zai yi riko ne rikon kuma baya wuce na wata uku ne to in har an tabbatar zai ko dama yana kan mukaminsa dama yana kan a matsayinsa na lamba wato lamba biyu a cikin jerin alkalai na kotun to ganin cewa kamar ka ce rikon zai iya yi ne zuwa wata uku to idan har aka kai kamar wata uku ba a gama bincike ba to menene za a yi kuma sai kuma ba wani wanda yake biye da shi domin ba a ba mutum rigo a tsarin mulkin najeriya a rigo irin wannan mukamin so biyu ba a sabonta rigon To a jihar Zamfara kuwa bangarorin da ke takaddama da juna kan takarar gwamna ƙarƙashin jam'iyyar APC na ci gaba da mai da martani kan wasu hukunce-hukuncen da wasu kotu suka yanke masu karo da juna. Ga Murtala Faruk sanyi na da ƙarin bayani. Bangaren gwamnati na jam'iyyar APC a jihar ta Zamfara ne dai ya kai karar a gaban kotun ta Gusau. inda suke kalubalantar rahoton da kwamitin jam'iyyar na ƙasa da aka turo domin gudanar da zaben fidda gwani a jihar ya bayar na cewa ba a gudanar da zaben ba a jihar ta zamfara an yi ta kai ruwa rana tare da shatawa ana ɗage gudanar da zaben har sau uku a daidai lokacin da takaddama ta zafafa tsakanin 'yan takarar gwamna na jam'iyyar su takwas da suka kira kansu g8 da kuma bangaren gwamnan jihar da ake ganin yana neman ɗora wani dan takara da yake so ya gaje shi babbar kotun ta zamfara dai a yau ta tabbatar da gudanar da zaben tare da fitar da 'yan takara kamar yadda bangaren na gwamna ya yi hakan ya sa na tuntuɓi ɗaya daga cikin 'yan takarar gwamnan kuma jagoran na GS din sanata Kabir Garba Marafa. Kotu da take zama a cikin garin Gusau ta yi hukunci na son zuciyanta yadda ta ga dama domin abinda kowa ya sani ne a cikin garin gusau da zamfara cewa ba yi zaɓe ba sun ce an yi zaɓe alhamdulillah mu ba mu da jayayya to amma kuma allah cikin ikon shi yau din nan kuma wata kotu kuma wadda take zama kuma a abuja ita kuma ta zauna ta duba ta ce a a apc karar da kinka kawo na ce na inec cewa abin da ta yi ba daidai ba ne ba gaskiya ba ne ba ba laifin inec ba ne ba da baki zaɓe ba na riga na umarci lauyoyi na da su ɗaukaka ƙara zuwa kotu ta gaba ita kuma abin ta abuja ta ce shi kuma za mu ƙarfafa su cewa abin da sun ka faɗi shine gaskiya ba ka ganin kaman lokaci na ƙurewa idan aka dubi 'yan kalilan kwanaki da suka rage a gudanar da babban zaɓe ga baki ɗaya a ai babu komi shi duka doka ta riga ta yi tanaji to yanzu hukumar zaɓe ita ce yanzu take da zaɓi yanzu tana da hukunci biyu a hannunta kuma ko da an kaɗa ƙuri'a an yi zaɓe in masunci ranar da duk kotu ta tabbatar da gaskiya nan sai su tattara kayan su su bar gari da a ce za su da to sai dai bangaren gwamnan jihar Kam sun yi na'am da wannan hukuncin wanda suka ce a yanzu ya ba su kwarin gwiwar shirin tunkarar zaɓe mai zuwa a watan gobe kamar yadda mashawarci na musamman na gwamnan akan sha'anin watsa labarai Ibrahim Dosara ya shaida mini. to ai shi yasa ake kiranta demokradiyya kowane ɗan adam yana da 'yancin walwala da sakewa da faɗin albarkacin bakin shi da kuma yin abin da yake ganin ya yi daidai da shi ba a hana mutum ɗaukaka kara ba amma dai matakin farko ya nuna cewar wannan magana da muka kai kotu an tabbatar mana da ita kuma haka take ita kotu ita ce matakin gaskiya wannan na zuwa ne kuma rana ɗaya da wata kotu a babban birnin tarayya abuja ta yanke nata hukuncin akan karar da jam'iyyar apc ta shigar mata inda ta tabbatar da cewa jam'iyyar ta apc bata gudanar da zaben fitar da gwani ba a jihar ta zamfara don haka ba ta da hujjar gabatar da 'yan takara ga hukumar zaɓe a zaben shekarar nan ta 2019 mai zuwa murtala faruk sanyin na muryar amurka a Sokoto, Nigeria. Kowa da da da ta aji, eh, an yi shari'a mai yawa, an so a yi tara mai yawa, shi an karo A gai da Murtala Faruk Sanyin na. To kamar kowace ranar Juma'a, layi a buɗe yake domin ku kira ku bayyana ra'ayinku kan batutuwan da suka ci muku tuwo a ƙwarya. Amma kafin nan bari mu shakata da wannan waƙa. Bala baban kan buɗan Usman. lafiya alhaji mamman giwa mai ban tsoro dan shehu mai tsoro ɗan usman mutumin shata yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. madalla ana tare ne da sashen hausa na muryar Amurka kiranmu na farko ya fito ne daga Yobe wa muke da shi daga Yobe. Muhammadu Adamu Juli daga Fatasko. To sannu Malam Muhammadu. Ni dai abin da nake bukata da samari matasa wanda suke maganan siyasa duk abin da za su yi ku bi rayuwa a hankali yi siyasa ba faɗa ba ne duk wanda Allah ya bashi ya bashi. To mun gode Malam Muhammadu. To yanzu kuma bari mu alaikum salam yanzu kuma bari mu je Benue wa muke da shi daga Benue. Ana magana da Malam Mahmuda ne daga garin Katsina To sannu Malam Mahmuda. A ah, malamana ta mun da da mana muku amma yau Allah bangi ya samu sami. Ah madalla. Amma kuma muna magana akan magana shugaban kasa mu Muhammadu Buhari. Mm. Ah. Mun sauraron ka. To, kaman dai layin Malam Mahmuda ya tsinke yanzu bari mu je Kaduna. Wa muke da shi daga Kaduna? Assalamu alaikum warahmatullahi rahmatullahi wa Alaikum assalam. Aladin baɗi, insha Allah Shamin Ahmed Mahmuda ke tukar min kuma jiwa jihar Kaduna. To, sannu muna sauraron ka. To, ni abin da zan ce wato ga 'yan Najeriya dan Allah mu natsu da kyau wajen zaɓe ɗin nan dan Allah a yi a cikin kwanciyar hankali. Hmm. Saboda karkace za ka bi na ɗan siyasa ku ɓata da ɗan gidanku wanda idan da Allah zai kaddari ka mutu shi zai fara zuwa wurin gawanka. Hmm. Amma ka za kana faɗa akan wa ɗan siyasa to ba shi ne ba mu zauna lafiya sa'an nan mu zauna mu natsu mu ga wanda ya dace tun da shi kan shugaban kasa yanzu ya ce a zaɓi wanda ya dace a yi cancanta to ya kamata mu sa mu ga wanda zai mana aiki kuma zai sai mu saboda Allah. Ina fata za a tashi lafiya. To mun gode kwarai da gaske yanzu kuma bari mu koma Yobe wa muke da shi daga jihar Yobe. Hello, dan Mamadu. To sannu muna sauraron ka. ina fata allah ya ba wa janar buhari don mu samu saukin zaman lafiya a najeriya mu koma gidajen mu ɗan gudun hijira To, mun gode yanzu kuma bari mu je Katsina. Wa muke da shi daga Katsina? Sani kuma ɗan ja. To sannu Malam Sani muna jin ka. to alhamdulillah ni ina da magana ne game da mai girma gwamnanmu na jihar katsina muna fatan ya duba halin da muke ciki a garin hukumar danja da bakuri game da 'yan takarkarmu da muke da su muna son ya kamata abinda al'umma suka zaɓa a ce taimaka a na masu da shi don su san matsayinsu shi ne na da kuma bukata ta da shi ne girma gwamna mai adalci alhaji aminu bello Mun gode Malam Sani ga wani kira nan na shigo mana daga Zamfara. Wa muke da shi daga Zamfara? Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alaikum salam. Ranke gade barkanmu da wannan lokacin kuma barkanmu da warhaka. Barkanmu. Yanke dai har wa yau da ya sunana Nasiru Hussaini Kurgui mai gwanjo bakin suru kasuwa gusa a jihar Zamfara. To sannu Malam Nasiru muna jin ka. da farko dai zan muku godiya fatan alkhairi akan irin damar da kuke bada al'umma su faɗi su wannan muna alfahari kwarai da gaske. Mm. sai na biyu kuma zan yi kira ga al'umman duniya na sai kake saurara ta yanzu akan maganar zaɓe na zuwa ya kamata a tashi da addu'o'i kala-kala mm. irin alkunutu da sadaka da sauransu. sai na biyu kuma zan yi kira ga al'umma da su ba ma jami'an tsaron najeriya goyon baya ɗari bisu ɗari domin a ba da gudunmawar zaɓe kwarai da gaske mm. na uku kuma zan yi kira ga shugabanni akan duk wanda allah ya sa ya waɗi ya ya waɗi ya kura cewa waɗi idan kuma mutum ya ci ya ansa da cewa ya ci mm. yawa da farko ina ko kuna fatan muku fahimta ina gaida mun da kowa da kowa gaida mun gare da alheri da kowa daga Nasiru ne Kurbi ne gonjo bakin kowa kasa gusau da Zamfara mun gode malam Nasiru yanzu kuma ga wani kira na shigo mana daga Bauchi wa muke da shi daga Bauchi um, sunana ayuba garba imam daga kafin madaki headquarter karamar hukumar ganjuwa a jihar bauchi sannu malam ayuba muna jin ka to na gode a ra'ayina na yau zan taya shi babban alkalin alkalin najeriya da muhammadu buhari ya bashi riko a yau dan jihar mu na bauchi ne muna masa fatan alkhairi allah ubangiji ya taimake shi allah ya taya shi riko sannan kuma muna kira mu shugaban kasa muhammadu buhari da ya taimake mu dai har ila yau mu al'ummar karamar hukumar ganjo a jihar bauchi ya gina mana federal college of education saboda muna da ɗimbin ɗalibai a wannan karamar hukuma tamu ta ganjo a jihar bauchi na gode mai magana ayuba garba imam al'ummar karamar hukumar ganjo suna muku fata alkhairi ku tashi lafiya na gode mun gode sosai malam ayuba yanzu kuma bari mu je kanan dabo wa muke da shi daga kano kuna magana da alhaji rabi'u yan kamai karamar hukumar a jihar kano to sannan alhaji rabi'u muna sauraron ka ina ina tunatar da mutanen najeriya da allah su tsaya su duba su duba zaɓi shugaban ƙasa janar muhammadu buhari akan irin abubuwan da ya taso mana na alkhairi a ƙasar nan da a dage da addu'a allah ya taimake mu allah ya ba shi nasara albarka annabar qur'ani kuma kuma malama ina ƙara kai kukanmu ga gwamnatin tarayya mm. game da matsalolin da ake samu na kashe-kashen rayukan al'umma gwamnati ta tsara tashi tsaye domin kara dukiyoyin to kaman dai layi rabiu daga kano ya katse bari mu je jihar kogi wa muke da shi daga kogi abubakar aliyu ne daga kogi to sannu malam abubakar muna sauraron ka dama ra'ayi na wannan kan wannan shugaba buhari dakatar wadda aka yi wa wannan alkali alkali na kasar nan a gaskiya abun ya yi daidai domin hakan zai sa sauran ya zama izina ga sauran al'umma yawa shi ne ra'ayi na haka ya yi daidai kuma allah ya taimake shi ya sa wannan zaɓe da za a yi ya yi nasara kuma domin mu a mu mu talakawa ba mu da ainihin shugaba wanda ya cancanta a zaɓe shi kamar shi wannan shugaba Allah ya kara masa dogon kwana da kuma kwarin gwiwa wajen mulkushe waɗannan yayin gwamnati. Mm, to Malam Abubakar mun gode ga kira nan na shigo mana daga jihar Adamawa. Ma muke da shi daga Adamawa? su Yusuf da Garkilla, gwamnan gwamnati. Sannu muna sauraron ka. To, ni magana da ke so mu gane shi ne mu 'yan najeriya ga baki daya kar mu sa ranmu akan cewa tunanin buhari ko a kowa mu roki allah mu zama tsoron allah mu zaɓi mu roki allah ya ba mu nagari mu kuma wani rokan allah ma duk wanda zai shiga ba wai zo ya azuka yaran shi ko iyalin shi ko addinin shi ba mu fita magana addini Allah ya sama Najeriya dukkan mu kirista da musulmai da alumai dukkan mu zama daya moroki Allah ya shiga zuciyarsu duk wanda zai yi ma alƙoki aiki na gode. To mun goyi mu ma mun gode bari mu je Oyo wa muke da shi daga jihar Oyo. Salamu alaikum suna magana Sama'ila gundawa jihar eh, kankarar lokal government jihar Kaduna amma ina kiran ku daga nan Oyo. To sannan malam Sama'ila muna jin ka. Yawwa to dai abin da za mu bayani a kai dai bai wuce wannan zaɓe da ya gangaro yanzu yake zuwa yawwa to muna fata dai allah sa a yi shi lafiya a kare lafiya to amin yawwa ba haka nan kuma da allah talakawa ko kuma ainihin mutanen su ba da haɗin kai ɗari bisa ɗari ba jikin ba ainihin wani tashin hankali a yi shi lafiya a kare lafiya To, Malam Sama'ila mun gode da wayanka ne muka kawo ƙarshen ɗaukan wayoyin naku. Muna godiya ƙwarai da gaske sai wani lokaci kuma don Allah ya kai mu. Madalla yanzu kuma sai labarai a takaice. Shugabar sashen kare haƙƙin ɗan Adam na MDD Michelle Bachelet ta yi kira da a tattauna yadda za a kwantar da hankali a Venezuela. Tana mai cewa al'amarin na iya muni ta yadda ba za a iya shawo shi ba har ya haifar da mummunan sakamako. Bachelet ta kuma yi kira da gudanar da sahihin bincike kan wasu rahotanni da ke nuna cewa jami'an tsaron Venezuela sun kashe mutane ashirin kuma suka tsare fiye da ɗari uku da hamsin a zanga-zangar wannan mako. Ta ƙara da cewa duk wani mummunan tashin hankali da ya haifar da mutuwa ko rauni za a gudanar da sahihin bincike mai zaman kansa da zai gano ko hukuma ta yi amfani da ƙarfi ko kuma irin wasu ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai ne suka aikata laifin. Kwamandan Amurka wanda ke kula da ayyukan sojan Amurka a ƙasashen waje zai saki da yawa mayakan abokan gaba da suka lalata bayanai wanda suka lalace a sanadiyar harba makamai masu linzami bayan ya ce ba zai yi hakan a baya ba. Za mu ci gaba da bayar da rahoto game da hare-hare ko da yake muna aiki akan yadda za mu saki sakonnin namu don magance yawan 'yan bindiga da ake kashe da kuma sanya matakai game da irin yadda ake kashe su don taimakawa abokanmu na somaliya wajen cimma manufofin tsaro. To masu sauraro baki daya a nan ne za mu dasa aya sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin da misali karfe shida da safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato karfe biyar na safe kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin Zahra Aminu Fage da ta taya na gabatarwa da Julie Leathers Gresham da ta haɗa mana shirin baki ɗayansa. Sai injin nemu na yau Mr. Keith Holmes, Amina Buhari auna ke cewa a kwana lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.